صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga da jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin tarbiyya bayan sa muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis tara ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan satumba shekara ta 1948 kore ta arewa ta shelanta samun yancin kanta daga kasar japan kafin wannan lokacin da kasar japan ta mamaye koriya a shekara ta 1905 wannan halin ya ci gaba har zuwa ƙarshen yakin duniya na biyu a lokacin da tarayyar soviet ta mame kore ta arewa sannan kuma amurka ta mame kore ta kudu a cikin wannan halin ne kore ta arewa ta shilanta samun yancin kanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan satumba na shekara ta 1976 shugaban juyin juhalin mutanen kasar china mao zedong ya rasu an haife shi a shekara ta 1893 a shekara ta 1921 ya kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar china sai kuma a shekara ta 1934 ya jagoranci magoya bayansa kimanin dubu ɗari suka yi tattaki daga kudancin ƙasar zuwa arewacin ta inda cibiyar mulkin sarki chiang kai shek take a shekara ta 1949 ya sami nasarar kafa kasar china mai bin tsarin gurguzu tsarin da ke mulki a ƙasar ta china har zuwa yanzu da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake mai juyin juhalin musulunci a ƙasar iran a rana irin ta yau miliyan mutane a birnin tehran suka yi wata zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da salon mulkin kama karya na sarki sha amma sojoji masu gadin fadar masarautar sarki sha suka buɗe wutar bindiga a kansu kuma suka kashe dubban mutane a kan haka ne al'ummar kasar iran suke ɗaukar wannan rana a matsayin rana mai matukar muhimmanci a juyin juhali da suka yi wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya da kuma mulukiya irin na sarki sha masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 a kogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. Kasashen Iran da kuma katar sun tattauna game da halin da ake ciki a kasar Afghanistan tun bayan da kungiyar Taliban ta kwace mulki. Ƙungiyar ECOWAS za ta ziyarci kasar Gine bayan da sojoji suka kifar da mulki a ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa mutum sama da dubu sha takwas ne suka mutu ko suka jikata sakamakon har haren Saudiya a ƙasar Yemen tun daga shekarar dubu biyu da goma sha biyar. To ga cikakkun labaran. kasashen Iran da kuma ƙatar sun tattauna game da halin da ake ciki a kasar Afghanistan. wannan bayanin ya fito ne yayin wata ganawa da aka yi tsakanin ministocin harkokin waje na kasashen biyu ranar alhamis a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar katar muhammad bin abdulrahman bin jasim alsani wanda ke ziyarar aiki a tehran ya gana da takwaransa na iran hussein amir abdullahiyan inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu da ma yankin musamman halin da ake ciki a afghanistan ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce amurka ce ke da alhakin bala'in da 'yan afghanistan ke ciki kan hakan ya bukaci da a kafa gwamnatin da za ta kunshi dukkan ɓangarori a matsayin mafita ta warware halin da ake ciki a kasar ta afghanistan ya kuma shida da matsayin iran na ƙarfafa tattaunawa tsakanin kasashen yankin a nasa ɓangaren kuwa althani ya isar da gaisuwar manyan jami'an ƙasar qatar tare da fatan samun nasara ga sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi da kuma gwamnatinsa ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka za ta aike da wata tawagar ta ƙasar gini domin sanin halin da ake ciki a ƙasar tun bayan da sojoji suka kifar da mulkin shugaba alfa conde tawagar wacce za ta isa a ranar juma'an nan ta kunshi ministocin harkokin waje na ƙungiyar ta ecowas ko kuma sai da yawo da suka hada da na ghana togo burkina faso da nigeria sai kuma shugaban kwamitin ƙungiyar jean claude casibro ziyarar dai na zuwa ne kwana guda bayan da ƙungiyar ta ecowas ta sanar da dakatar da ƙasar ta gine a matsayin mamba a cikin ta sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi ranar lahadi da ta gabata tawagar za kuma ta gana da kwamitin sojojin da suka kwace mulki a kasar karshen jagorancin laftana kanal mamadi dumbiya kungiyar ta ecowas ta kuma sake mika bukata ga sojojin da su saki tsohon shugaban kasar alfa konde da suke tsare da sojojin dai na tsare da mustakonda ne a wani waje da ba a bayyana shi ba majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa akalla fararen hula 'yan yemen dubu goma sha takwas ne suka mutu ko suka jikkata sakamakon hare-haren da saudiya ke jagoranta tun bayan da ta kaddamar da yaƙi kan makwabciyarta yemen a shekarar 2015 a cikin rahoton da ya fitar ranar laraba wani gungun ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ya kesta cewa an yi wa mutanen yemen hare-hare sau goma a kowace rana a ƙaramin misali kuma dukkan hare-haren ta sama da ake kaiwa kan yemen sojojin ƙawancen da saudiya ke jagoranta ne suke kai su saudiya ta kaddamar da yakin ne kan yemen a watan maris na shekarar 2015 don maido da iko ga tsaffin jami'an yemen tare da shillanta yaƙi kan ƙungiyar gwagwarmayar ansarullah majalisar ɗinkin duniya da ta bayyana halin da ake ciki a yemen da mafi muni a duniya duba da yadda al'amuran jin kai suka tabarbare a ƙasar da ke zama mafi talauci a yankin yakin dai ya yi sanadin mutuwar gwamman dubban mutane da kuma tilastawa miliyoyi tserewa daga gidajensu To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOA ce daga birnin Tehran. Shugabannin kasashe da hukumomin gwamnatocin kasashen yankin hamadar Afirka sun jaddada aniyarsu a matsayin wani bangare na shirin farfadowa daga tasirin annobar corona da suke gabatar da jawabi a wajen taron kolin dandalin bunƙasa ayyukan gona na Afirka na shekarar 2021 wanda ke gudana a Nairobi babban birnin ƙasar Kenya. shugabannin sun ce akwai bukatar a sauya salon ayyukan noma domin bunƙasa samar da abinci da tabbatar da inganta samar da sinadarai masu gina jiki da bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shigar mazauna karkara yayin da nahiyar ke faɗi tashin neman farfadowa daga mummunan tasirin da annobar corona ta haifar ƙasar kenya ce dai ke karbar bakuncin taron kolin na dandalin bunƙasa ayyukan gona na afirka na shekarar 2021 daga ranakun bakwai zuwa goma ga watan satumba mai taken hanyoyin farfaɗowa da karfafa tsarin samar da abinci a maroko a karan farko jam'iyyar pjd ta masu matsakaicin kishin addini da ke mulkin kasar ta sha mummunan kayi a zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka gudanar gungun jam'iyyun 'yan adawa ne dai suka kawo ƙarshen rinjayen da jam'iyyar take da shi 'yan adawan sun samu 'yan majalisun dokoki 395 a yayin da jam'iyyar ta pjd ta samu kujeru 12 kawai wannan dai ya kawo ƙarshen mafarkin jam'iyyar na samun ƙarin wa'adi na uku a kan madafin iko a yanzu dai sarkin morocco muhammad na shida shine ke da hurumin naɗa ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyun da suka yi rinjaye a matsayin sabon shugaban gwamnati to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin dai a yau zai zama ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan juyin mulkin da ya faru a kasar Gine inda sojoji karkashin jagorancin Laftana Kanal Mamadi Dumbiya suka kifar da mulkin shugaba alfa konde Kowane irin illa ne juyin mulki yake da shi ga kasa da ma nahiyar Afirka anya matakan da ake ɗauka ga wata ƙasar da aka fuskanci juyin mulki na wani tasiri kuwa menene mafita ta kawo ƙarshen juyin mulkin da ake fuskanta a afirka waɗannan da ma wasu suna daga cikin tambayoyin da za a ji amsar su a cikin wannan shirin da fatan dai masu saurari za su kasance tare da mu a cikin shirin tumarila kamar da watakila wasunku suka shi a shirin na yau dai za mu ci gaba ne game da tattaunawar da muka faro a cikin shirin namu na jiya inda muke tattaunawa da barista mai nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a birnin kano da ke tarayyar najeriya kuma muna tattaunawa ne game da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar gine majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarar afirka da ma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas duk sun yi tur da allah wadai da juyin mulkin wanda ya kawo ƙarshen mulkin shugaba alfa konde na uku bayan da ya kuskure kundin tsarin mulkin kasar ya samu damar sake tsayawa takara inda kuma ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2020 da ta gabata to a cigaba da tattaunawar da muka faro yau za mu tambayi bakon namu ne wato barista mai nasara kogo umar kan irin illar da juyin mulki yake da shi ga ƙasa. wato illa ta farko dai shi ne mafi yawan juyin mulki in kaga an yi to da mutanen kasashen waje ne ke shiryawa ana zuwa ana yi saboda haka ba abu ne wanda yake yan kasa suka zaba ba mafi illa ta farko abu ne wanda yake bukatun mutanen waje ne za a biya muradunsu za a barista mun ga juyin mulkin da ya faru a kasar mali a baya bayan nan an ɗauki matakai irin na takunkumi domin nema ga sojoji da su sake mika mulki wato ga farar hula anya irin waɗannan matakan da ake ɗauka suna wani tasiri kwa duba da irin yadda aka yi ta kai kawo bayan juyin mulkin da ya faru a kasar mali sai gashi kuma aka wayi gari ga wani juyin mulkin ya faru a kasar gini matakan da ake ɗauka ni gaskiya ba matakai ne da ba so ya zama mana al'ada idan an zo an yi jiwon mulki an hau sai kawai a fito da sanarwa cewa mun yi tir mun yi Allah waje da wannan jiwon mulki muna bukata a gaggauta dawowa da tsarin demokradiyya wannan bai isa ba abin da ya kamata a yi shine farko a tirsasa a matsa dole dole kamar yadda a lokacin shugaba Obasanjo na Najeriya a wannan kasar na Sao Tome and Principe ya nemi cewa dole a gaggauta mai da ne ya kamata ya zama abin da za a rika abin nan kungiyar kasashen afirka ta yamma da kungiyar afirka kaso eh, gaban kasashen afirka ta nahiya gaba daya ya kamata su zo su sa hannu a wata yarjejeniya ta cewa to a wurin batun kuma barista akwai masu aza'ayar tambaya ko kuma zargin cewa anya babu hannun uh, wasu kasashen yamma a irin juyin mulkin da ake fuskanta a kasashen afirka muddin shugabannin kasashenmu na nahiyar afirka ba su neman ma kansu yanci suka zama suka san cewa suna da yanci yantattun kasashe ne ba suka ci gaba da zama yan bojuwa kuma yan kanzagen manya-manyan kasashen duniya muddin ya zama na kana tsare na na tattalin barista ganin lokacin da muke da shi ya fara hararen mu a gaggauce menene zai iya kasancewa mafita ta kawo ƙarshen juyin mulki a afirka to mafita ita ce dole kungiyar kasashen afirka ta yamma da tashi da yi taro na gaggawa da yi taro na gaggawa a haɗa rundunoni masu ƙarfi a yi taɗa rundunoni masu ƙarfi muddin nahiyar afirka ta yamma ko nahiyar afirka gaba ɗaya ta yi kokari ta haɗa ma kanta rundunar soja ta tsaro wadda za ta kare demokradiyya ba muddin nahiyar afirka ba ta tsaya mu shugabanni waɗanda suke masu tsayuwar kansu ba 'yan kan zagi was barista mai nasara kogo umar kenan wani lauya mai zaman kansa a birnin kano da ke tarayyar najeriya masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ga bakon namu wato barista mai nasara kogo umar akan lokacin da ya bamu a cikin wannan shirin yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa boh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to yanzu ga shirin amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu na safe mu yi magana dangane da kasancewa tare da masu gaskiya a duk lokacin da saɓani ta bullo tsakanin muminai ko kuma dai yaƙi ya kaure tsakanin musulmi kamar dai yadda aya ta tara a cikin suratul hujrat ta bayyana idan eh, allah za mu ɗora daga inda muka tsaya amma bari mu buɗe shirinmu na yanzu ma da ita wannan aya ta tara a cikin suratul hujurat inda allah ta'ala yake cewa kuma idan jama'a biyu ta mumine suka yi yaƙi to ku yi sulhu a tsakaninsu sai idan ɗayansu ta yi zalunci a kan gudar to sai ku yaƙi wadda ke yin zalunci har ta koma zuwa ga umarnin allah to idan ta koma sai ku yi sulhu a tsakaninsu da adalci kuma ku daidaita lalle allah na son masu daidaitawa a cikin shirmu na yanzu za mu dubi wasu ɓangarori na bayanin wannan ayat ta tara a cikin suratul hujurat inda da farko tana cewa idan ɓangare biyu daga cikin muminai suna yaƙar juna ku yi sulhu a tsakaninsu a nan ya kamata mu fahimci cewa ayar ba ta nufin idan ɓangarori biyu na muminai suna jayayya da juna kada mu sulhunta a tsakaninsu sai sun fara yaƙi a tsakaninsu don zuwan kalmar yaƙi a cikin wannan ayar sai dai tana nufin jayayya don haka idan muminai sun fara jayayya a tsakaninsu daga nan za mu fara amru bil ma'arufi wa nahi anil munkar wato umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna Daka jayayya bai kamata ba a tsakanin muminai daka dole ne mu yi sauri mu shiga tsakani don kada ta kai ga yaƙi ko kuma abin da ya fi haka. Ba za mu bari sai saɓani ya kai ga zubar da jini ba. Sai kuma inda aya take cewa idan ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu ya ƙi yin sulhu ko kuma ya yi zalunci to ku taru a kan wanda ya ƙi sulhuntawa ku yaƙe shi sai ya dawo kan umarnin allah na sulhuntawa kenan ma'ana bangaren ta yadda a yi sulhu a tsakanin su aya ta yi magana tana cewa idan bangare guda ya yin sulhu to ku taru ku yaƙe ta to idan bangarori biyu ne kuma suka ƙi sulhu ya za mu yi da su a nan shi ma dole ne a yaƙe su gaba ɗaya idan ana da ikon yin hakan kenan sai sun yadda su dawo kan sulhu wato su sasanta a tsakanin su sannan sai a sasanta da adalci a tsakanin su amma idan misali an lalata dukiya ko an zubar da jinin wasu muminai a rigimar da ta kuno tsakanin su muminai din akwai biyan diya ko kuma ukuba kan bangaren da ya yi zalunci wasu malamai sun ce ana iya yin kisasi kan waɗanda suka yi kisa da zalunci a rigimar da ta bullo tsakanin bangarori biyu na muminai don dama ai adalci ake so don haka adalci shine kada ya zamanto jinin musulmi da aka kashe kuma aka zalunta ya zama banza sannan abu na uku shine ayar ta ce abin sani muminai yan uwan juna ne wato kamar yadda idan rigima ta kunno kai tsakanin yan uwa na jini ake sasantawa tsakanin su a cikin gida to haka ma al'amarin yake tsakanin muminai musulmi wato kusancin da ke tsakanin muminai kamar irin waɗanda suka fito daga iyaye guda ko dangi guda ne muminai yan uwan juna ne amma daga ƙarshen aya ta bakwai a cikin suratul hujurat din allah na cewa muminai yan uwan juna kawai ne saboda haka ku yi sulhu a tsakanin yan uwanku biyu kuma ku bi allah da tsoron allah tsammanin ku a yi maku rahama wato ƙarshen al'amarin dai shine ku ji tsoron allah a cikin nauyin da ya ɗora muku na yin adalci a cikin 'yan uwanku don tsoron allah shine zai sa allah ya yi muku rahama a duniya da lahira sai dai malamai sun bayyana cewa wannan ana maganar rigima tsakanin ƙungiyoyi biyu na muminai ne ba wata ƙungiyar azzaluma ta fito don fuskantar ma'asumi ko kuma daular musulunci wacce take adalci ba ita wacce za ta yi fito na fito da ma'asumi matsayinta fita ne daga addini musamman ga waɗanda suka san hakan don haka hukuncin irin waɗannan ƙungiyoyi a zalumai shine yaƙarsu kamar yadda ake yaƙan kafirai sai dai idan har an kama su kasancewa su musulmi ne an sami rinjaye a kansu ba za a mai da su bayi kamar yadda ake a farkon musulunci ba za a riƙe su ne na wani lokaci har sai an kammala sulhuntawa tsakanin ɓangarorin biyu sannan a sake su amma ana iya kwasar ganima da dukiyoyi da suka zo da shi fagen fama ba za a bi su a kama su ba ko a kama iyalansu ko a kwace dukiyoyinsu da ke gidajensu ba don su musulmi ne wannan kamar yadda ya faru kenan a yakin jamal bayan da amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ya sami nasara a kan rundunar jamal tunda yakin jamal shine yaki na farko tsakanin musulmi da musulmi bayan bayyanar addinin musulunci inda amirul mumin ali ibn abi talib alaihi ya ce kada a bi wanda ya gudu sannan dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba ganima ba ce sai dai kawai dukiyar da suka zo da shi yakin na jamal masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Ayatollah Shahid Mutahhari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau. to madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin isoshin bani isra'ila da muke kawo muku a jiya mun tsaya inda muka bayyana cewa bayan rasuwan annabi musa salam bani isra'ila sun shiga cikin tsanani mai yawa sun sami rarrabuwar kawuka su sun fada a hannun azzaluman shugabanni wanda suka wahalar da su suka kaskantar da su suka kuma mai da su ba a bakin komai ba bayan haka ne dai allah ta'ala ya aiko masu da annabi ishmael salam a cikinsu don nuna masu hanya madaidaiciya ya kuma nemo masu hanyar ɗaukaka a nan ne sai allah ta'ala ya zaɓi ɗaluta daga cikinsu don ya jagorance su zuwa ɗaukaka da kuma samun nasara a kan maƙiyansu mun ji yadda allah ta'ala ya turo ɗaluta zuwa gidan annabi ishmael salam inda ya faɗa masa saƙon allah ta'ala ta zaɓensa a matsayin kwamandan sojojin bani isra'ila amma a lokacin da ya faɗa bani isra'ila ga wanda allah ya zaɓa daga cikinsu don fidda su daga matsalolinsu kuma wanda zai jagorance su a yaƙi tare da maƙiyansu sai suka ce ai ba za su bi shi ba me yasa Allah bai zaɓi wani daga cikin jikokin manya-manyan gidaje wa'anda ya saba zaɓen anabawa daga cikinsu a cikin bani Isra'ila kamar dangin lawi da kuma dangin annabi yusuf salam da kuma dangin yahuza wa'anda suka taɓa shugabanci shi taluta ya fito ne daga dangin benyaminu kanin annabi yusuf salam kuma bai da dukiya anan suka fara jayayya da annabi ishmael salam kan zaben taluta sai ya ce masu a wajen allah ta'ala shugaba wanda zai jagorance su zuwa yaƙi ya kamata ya kasance yana da wasu sifofi daga cikinsu akwai ilimi da kuma lafiyan jiki wa'anda ɗaluta yana da su ya yi da su amma sun nemi ya kawo musu dalili na cewa ɗaluta zaɓen allah ta'ala ne a kansu me yasa allah ba zai zaɓi wani mai kuɗi daga manya-manyan dangi na bani isra'ila ba a nan ne sai allah ta'ala ya amsa musu kuma ya tabbatar musu da cewa shi ya zaɓi ɗaluta shi ne ya ce masu akwatin sakina ko nutsuwa ɗauke da wasu abubuwa na tarihin annabawan bani isra'ila zai dawo musu bayan da makiyansu suka kwace shi tun da daɗewa kuma mala'iku ne za su zo da akwatin sai ga shi ba a daɗe ba sun ga akwatin ya bayyana a nan ne suka tabbatar da cewa allah ta'ala ne ya zaɓi taluta a kansu allah ta'ala yana cewa kuma annabinsu ya ce masu lalle ne allah ya naɗa muku ɗaluta ya zama sarki suka ce yaya ne sarauta za ta kasance a gare shi a kanmu alhali kuwa mu ne mafi cancanta da sarauta daga gare shi kuma ba a ba shi wata wadata daga dukiya ba ya ce lalle ne Allah ya zaɓe shi a kanku kuma ya ƙara masa yalwa a cikin ilimi da jiki kuma Allah yana bayar da mulkinsa ga wanda ya so kuma Allah mawadaci ne masani kuma annabinsu ya ce masu lalle ne alamar mulkinsa ita ce akwatin nan ya zo muku a cikinsa akwai nutsuwa daga ubangijinku da sauran kaya daga abinda gidan musa da gidan haruna suka bari mala'iku suna ɗaukarsa lalle ne a cikin wancan akwai alama a gare ku idan kun kasance masu imani cikin suratul bakara aya ta 147 zuwa 48 wani abin lura nan shine ya zama ɗabi'a a cikin bani isra'ila suna jayayya da annabawansu idan za ku tuna su ne suka ce ba za su yi imani da annabi musa salam ba sai sun ga allah ta'ala da idanunsu su ne suka ce ba sa son abinci iri guda wato manna da salwa suna son albasa da sauran kayayyakin marmari su ne allah ya ɗaga dutse a kansu don su yadda da a taura a matsayin saƙon allah su ne aka ce masu su yanka saniya suka ƙi sai da Allah ya kuntata musu wato sun saba jayayya da annabawansu a kan al'amura da dama wai sai abin da suke son Allah ta'ala zai yi daga nan sai suka yarda da shugabancin taluta a kansu sannan shi kuma a cikin ɗan ƙaramin lokaci ya tabbatar musu da cewa ya cancanci shugabancin da Allah ya bashi a kan rundunar sojojin bani isra'ila masu sauraro anan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan lakai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tun kuma sai shirin mani ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da har kullum dai yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a su a yau shirin namu da da allah zai dubi ne dangane da batun kafa gwamnati da kungiyar taliban ta yi a kasar afghanistan da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban ta fatan masu saurare sa a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin ranar talata da ta gabata ce dai kungiyar taliban ta sanar da cewa ta kafa sabuwar gwamnati a kasar afghanistan inda kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya kira wani taron manema labarai ya kuma yi bayani dalla-dalla dangane da yadda aka kafa sabuwar gwamnatin ta taliban a kasar afghanistan ya bayyana cewa an kafa wannan gwamnati ne a bisa tsari irin na addinin musulunci kuma gwamnatin da aka kafa a kasar afghanistan za ta kasance tana la'akari da addinin musulunci a matsayin tsari na tafiyarwa to sai dai sabanin abin kungiyar ta taliban ta yi ta ambata daga bisani bayan ta kifar da gwamnatin ashraf gani cewa za ta kafa gwamnati ta rukun kwarya wadda za ta kunshi bangarori daban-daban waɗanda suka hada da tsoffin jami'ai na gwamnati da kuma tsoffin jami'an gwamnatin da suka rusa ɗin da kuma za ta hada wasu daga cikin mambobi na kungiyar ta taliban sabanin abin da kungiyar ta faɗa kusoshin kungiyar ta taliban ne kawai aka sanar da su a matsayin waɗanda za su jagoranci wannan gwamnati da aka kafa daga cikin waɗanda aka sanar da sunayensu har da mulla ahun wanda shine shugaban ofishin siyasa na kungiyar ta taliban wanda kuma shine matsayin firaminista na gwamnatin ta taliban kamar da kuma mulla baradar zai rike mukamin ministan harkokin waje a cikin wannan gwamnati da kuma wasu daga cikin manyan kusoshin kungiyar ta taliban da suka hada da waɗanda da su aka kafa kungiyar ta taliban daga ce kuwa har da shi kansa firaministan taliban ɗin wato mullah ahun da kuma mullah baradar waɗanda dukkaninsu suna daga cikin manyan na hannun damar mullah umar wanda shine tsohon shugaban kungiyar ta taliban wanda ya mutu a shekara ta 2013 bayan sanar da kafa gwamnatin ta taliban kakakin kungiyar zafihullah mujahid ya sanar da abubuwa da dama waɗanda ya ce gwamnatin za ta yi la'akari da su daga ce kuwa har da kiyaye ka'idoji na ƙasa da ƙasa da bai cewa sabuwar gwamnatin da aka kafa a ƙasar afghanistan ɗin za ta kiyaye dukkanin ka'idoji waɗanda ake la'akari da su a mataki na ƙasa da ƙasa matuƙar dai ba su wa tsari irin na addinin musulunci ba. hakanan kuma ya bayyana cewa ofisoshin jakadanci na dukkanin kasashen duniya da suke cikin kasar afghanistan za su gaba da kasancewa karkashin kulawar wannan gwamnati kuma gwamnatin tasu za ta yi la'akari da su a matsayin ofisoshin jakadanci waɗanda suke da halasci a cikin ƙasar sannan kuma ya bayyana cewa za su yi mu'amala da dukkanin ƙungiyoyi da cibiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da suke gudanar da ayyukan su a cikin kasar ta afghanistan matakar dai za su kiyaye ka'idoji da dokoki da aka shata musu dangane da alakar kungiyar da kuma sabuwar gwamnatin da kungiyar ta kafa a kasar afghanistan da amurka kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya bayyana cewa gwamnatin da aka kafa a kasar afghanistan karkashin jagorancin kungiyar taliban za ta yi ma'amala da amurka matakar dai amurka za ta kiyaye ka'idoji da kuma mutunci na al'ummar kasar afghanistan da kuma fifita amfani da hankali da hikima wajen yin ta'ammuli da dukkanin al'amuran da suka shafi kasar kamar kuma yadda ya bayyana cewa ba za su taba baiwa amurka damar yin amfani da kasarsu ba domin ta shiga rikici da wasu kasashe da suke makwabtaka da kasar ta afghanistan inda ya ce babu wata kasa da take da hurumin yin amfani da sararin samaniyar kasar afghanistan ko kuma turba ta afghanistan wajen kaddamar da hari akan wata kasa ko kuma gudanar da wani aiki na tsokana bayanan kuma ya bayyana cewa za su bunƙasa alaƙoƙi na kasuwanci da kuma diplomasiya da tattalin arziki da dukkanin sauran ɓangarori na ƙasashen duniya bayan haka kuma dangane da lamara da suka shafi cikin gida ya bayyana cewa komi zai ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba kawai dai a wannan karo zai zama an ɗora komi akan ka'ida da mahanga irin ta addinin musulunci inda ya bayyana cewa ma'aikatu za su ci gaba da gudanar da ayyukansu ta fuskoki daban-daban da aka saba gudanar da ayyuka na gwamnati kamar yadda ya bayyana cewa kuma makarantu ma za su ci gaba da gudanar da harkoki na ilimi game da jami'o'i amma tare da kiyaye ka'idoji da aka shimfiɗa musu to sai dai bayan sanar da kafa gwamnati da kungiyar taliban ta yi a kasar afghanistan mutane da dama sun fito a cikin birnin kabul suna gudanar da zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da wannan mataki da kungiyar taliban ta dauka na kafa gwamnati a cikin kasar inda mayakan kungiyar taliban din dauke da bindigogi suka raka wannan zanga-zanga amma daga bisani mayakan na kungiyar taliban sun yi harbe-harbe a cikin sararin samaniya sun kuma tarwatsa masu gudanar da zanga-zangar ta hanyar lakaɗa wasu daga cikinsu duka. kasashen duniya daban-daban dai suna ci gaba da yin taka tsantsan dangane da yadda za su yi ta'ammali da gwamnatin ta taliban a kasar afghanistan majalisar ɗinkin duniya a ta bakin babban sakataren majalisar anthony guterres ya sanar da cewa majalisar ɗinkin duniya ɗin za ta iya mu'amala da ƙungiyar taliban da kuma gwamnatin da ta kafa domin hakan zai taimaka matuka wajen baiwa majalisar ɗinkin duniya damar gudanar da ayyukanta musamman ayyuka na agaji da jin kai ga al'ummar kasar afghanistan bayan nan kuma kungiyar tarayyar turai ta sanar da cewa za ta yi ma'amala da kungiyar ta taliban da kuma gwamnatin da ta kafa amma kuma hakan ba yana nufin cewa ta amince da gwamnatin taliban bane a hukumance ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta sanar da cewa za ta yi ma'amala da gwamnatin kungiyar ta taliban kamar kuma da china ta yi lale marhabin da irin matakan da sabuwar gwamnatin taliban ɗin ta sanar a cewa za ta kiyaye dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma bunƙasa harkokinta na tattalin arziki da kasuwanci tare da sauran ƙasashen duniya inda china ta bayyana cewa a shirye take ta yi ma'amala da kuma yin aiki kafaɗa da kafaɗa da sabuwar gwamnatin ta taliban wajen gudanar da ayyuka da za su taimaka ma al'ummar ƙasar afghanistan da kuma bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arziki na ƙasar. ita ma rasha ta fitar da bayanin ta dangane da batun kafa sabuwar gwamnati a kasar afghanistan din da kungiyar taliban ta yi inda rasha ta bayyana cewa a halin yanzu dai ba za ta yi gaggawa dangane da sanar da matsayinta na amincewa da sabuwar gwamnatin taliban ba saboda haka jakadar rasha a birnin kabul shine zai zama wakilin kasar ta rasha wanda kuma zai rika yin ma'amala da gwamnatin ta taliban a matsayin wakilin rasha ita ma kasar iran wadda take makwabtaka da kasar ta afghanistan ta sanar da matsayinta inda ta bayyana cewa babban abin da al'ummar afghanistan suke bukata a halin yanzu dai shine kwanciyar hankali da zaman lafiya saboda haka iran tana goyon bayan duk wani mataki da zai taimaka wajen samun haɗin kan al'ummar kasar afghanistan kuma warware matsalolin da suke fuskanta wanda aka haifar musu sakamakon mamayar ƙasarsu. da kasashen turai suka yi na shekaru masu yawa sannan kuma kasar iran ɗin ta bayyana takaicinta matuka dangane da yadda ƙungiyar taliban ta keɓance mulki da kanta ita kaɗai maimakon saka sauran ɓangarori waɗanda za su taimaka domin samun haɗin kan al'ummar ƙasar ta afghanistan wanda iran ɗin take ganin cewa wannan babban kure ne da ƙungiyar taliban ɗin ta tafka to sai kuma kasar pakistan wadda ita ma tana magabtaka da kasar afghanistan wadda ta fitar da nata bayanin da ta cewa dai kasar pakistan ta yi lalemar habin da kafa gwamnatin kasar ta afghanistan karkashin kungiyar taliban tare da bayyana shirinta na cewa za ta yi mu'amala da gwamnatin taliban a matsayin halastacciyar gwamnati a halin yanzu a kasar ta afghanistan kasashe daban-daban na duniya dai suna ci gaba da yin taka tsantsan wajen bayyana matsayinsu dangane da sabuwar gwamnatin ta taliban inda har yanzu babu wata ƙasa wadda ta fito ta sanar da cewa ta amince da gwamnatin taliban a matsayin halastacciyar gwamnati a hukumance. To dangane da yadda masana kuma a nasu bangaren suke kallon lamarin ana ganin cewa akwai ƙasashe waɗanda ko shakka babu za su yi amfani da wannan damar wajen yin tasiri akan ƙasar ta afghanistan daga sai kowa har da kasashen qatar da kuma turkiya waɗanda tun daga tashin farko suka samu amincewar amurka wurin yin hakan musamman ma da gwamnatin ƙasar qatar tun daga farko ita ce ta baiwa ƙungiyar taliban dama ta buɗe ofishinta a hukumance a birnin doha na kasar ta qatar wanda kuma tun daga wannan lokaci ƙasar qatar din ce take ɗaukar nauyin ƙungiyar taliban saboda haka a halin yanzu abu ne mai sauƙi ƙasar qatar ta samu gagarumin tasiri akan ƙungiyar taliban da kuma gwamnatin da ta kafa to haka ita ma kasar turkiya wadda ita ce babbar kawa ga kasar ta qatar wadda dukkanin abin da suke yi a mataki na kasa da kasa to bakin su haɗe yake to sai kuma kasar haɗaɗɗe daular larabawa wadda ita kuma bisa la'akari da cewa akwai takon saƙa su da kasar qatar da kuma turkiyya ita ma ba ta yi wata ba wajen fara aikewa da rubga-rubgan jirage dauke da kayayyaki na taimako zuwa ga ƙungiyar taliban to a ɗaya ɓangaren ita ma gwamnatin saudiya da karkashin ƙasa tana da matsala da ƙasashen ƙatar da turkiya tana ƙoƙarin shiga cikin ƙasar ta afghanistan amma ba kai tsaye ba inda a halin yanzu gwamnatin ƙasar saudiya tana yin amfani da gwamnatin ƙasar pakistan ne wajen samun hanyar kutsawa cikin ƙasar ta afghanistan domin yin tasiri akan gwamnatin taliban to sai dai wani abu wanda masaran kuma suke gani ta wata fuska ɗin shine akwai yiwuwar a iya fuskantar matsaloli da rikice-rikice a kasar ta afghanistan saboda dalilai da dama babban dalili kuwa shine dalili na kabilanci domin kuwa tun daga farko taliban ta iya samun nasara ne wajen kwace gwamnatin kasar afghanistan saboda dalilai na kabilanci domin kuwa akasarin birane da kungiyar taliban ta fara kamewa tun daga farko birane ne waɗanda 'yan kabilar fashtu suke zaune a cikinsu da kuma dukkanin mayakan kungiyar taliban da kusoshin kungiyar jagoranta 'yan kabilar fashtu ne baya ga haka kuma kungiyar taliban ta yi abubuwa waɗanda za su iya share fagen haifar da rikici a ƙasar na ɗaya daga ciki shine yadda ta keɓance gwamnati da ita kanta kungiyar kaɗe. sannan kuma abu na biyu shine yanayin da ake ciki a halin yanzu ya bambanta da yanayin da ya gabata inda a halin yanzu duk da taliban ta shigo da karfinta a cikin birnin kabul amma wannan bai hana mutane yin zanga-zanga ba wanda wannan babbar shara ce ga kungiyar taliban cewa a kowane lokaci mutane za su yi mata bore baya ga haka kuma ita kanta amurka za ta iya haifar da rikici a cikin kasar domin kuwa amurka ba za ta taba so a ce kungiyar taliban ta yi nasara wajen shimfiɗa mulki wanda al'ummar kasar afghanistan za su gamsu da shi ba jama'a masu sauraro na muke da shirya riga haske mu dole anan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya. tunanin ne ma kawo kashin shirin namu baki daya da yake mana dan sauran lokaci san barka sake dawowa domin ta so mana kusa da gaske labaran da aka riga aka saurara kasashen iran da kuma qatar sun tattauna game da halin da ake ciki a kasar afghanistan wannan bayanin ya fito ne yayin wata ganawa da aka yi tsakanin ministocin harkokin waje na kasashen biyu ranar alhamis a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar katar muhammad bin abdulrahman bin jasim alsani wanda ke ziyarar aiki a tehran ya gana da takwaransa na iran hussein amir abdullahiyan inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu da ma yankin musamman halin da ake ciki a afghanistan ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce amurka ce ke da alhakin bala'in da 'yan afghanistan ke ciki kan hakan ya bukaci da a kafa gwamnatin da za ta kunshi dukkan bangarori a matsayin mafita ta warware halin da ake ciki a kasar ta afghanistan ya kuma shida da matsayin iran na karfafa tattaunawa tsakanin kasashen yankin a nasa bangaren kuwa althani ya isar da gaisuwar manyan jami'an kasar qatar tare da fatan samun nasara ga sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi da kuma gwamnatinsa ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka za ta aike da wata tawagar ta ƙasar gini domin sanin halin da ake ciki a ƙasar tun bayan da sojoji suka kifar da mulkin shugaba Alpha konde tawagar wacce za ta isa a ranar juma'an nan ta kunshi ministocin harkokin waje na ƙungiyar ta ecowas ko kuma sai da yawo da suka hada da na ghana togo burkina faso da najeriya sai kuma shugaban kwamitin ƙungiyar jean claude casibro ziyarar dai na zuwa ne kwana guda bayan da ƙungiyar ta ecowas ta sanar da dakatar da ƙasar ta gine a matsayin mamba a cikin ta sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi ranar lahadi da ta gabata tawagar za kuma ta gana da kwamitin sojojin da suka kwace mulki a kasar karshen jagorancin laftana kanal mamadi dumbiya kungiyar ta ecowas ta kuma sake mika bukata ga sojojin da su saki tsohon shugaban kasar alfa konde da suke tsare da sojojin dai na tsare da da ne a wani waje da ba a bayyana shi ba majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa akalla fararen hula 'yan yemen dubu goma sha takwas ne suka mutu ko suka jikkata sakamakon hare-haren da saudiya ke jagoranta tun bayan da ta kaddamar da yaƙi kan makwabciyarta yemen a shekarar 2015 a cikin rahoton da ya fitar ranar laraba wani gungun ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ya kesta cewa an yi wa mutanen yemen hare-hare sau goma a kowace rana a ƙaramin misali kuma dukkan hare-haren ta sama da ake kaiwa kan yemen sojojin ƙawancen da saudiya ke jagoranta ne suke kai su saudiya ta kaddamar da yakin ne kan yemen a watan maris na shekarar 2015 don maido da iko ga tsaffin jami'an yemen tare da shillanta yaƙi kan ƙungiyar gwagwarmayar ansarola majalisar ɗinkin duniya da ta bayyana halin da ake ciki a yemen da mafi muni a duniya duba da yadda al'amuran jin kai suka tabarbare a ƙasar da ke zama mafi talauci a yankin yakin dai ya yi sanadin mutuwar gwamman dubban mutane da kuma tilastawa miliyoyi tserewa daga gidajensu To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa biyu ce daga birnin Tehran. Shugabannin kasashe da hukumomin gwamnatocin kasashen yankin hamadar Afirka sun jaddada aniyarsu a matsayin wani bangare na shirin farfadowa daga tasirin annobar corona da suke gabatar da jawabi a wajen taron kolin dandalin bunƙasa ayyukan gona na Afirka na shekarar 2021 wanda ke gudana a Nairobi babban birnin ƙasar Kenya. shugabannin sun ce akwai buƙatar a sauya salon ayyukan noma domin bunƙasa samar da abinci da tabbatar da inganta samar da sinadarai masu gina jiki da bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shigar mazauna karkara yayin da nahiyar ke faɗi tashin neman farfadowa daga mummunan tasirin da annobar corona ta haifar ƙasar kenya ce dai ke karɓar bakuncin taron kolin na dandalin bunƙasa ayyukan gona na afirka na shekarar 2021 daga ranakun bakwai zuwa goma ga watan satumba mai taken hanyoyin farfadowa da karfafa tsarin samar da abinci a maroko a karan farko jam'iyyar pjd ta masu matsakaicin kishin addini da ke mulkin kasar ta sha mummunan kayi a zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka gudanar gwangon jam'iyyun 'yan adawa ne dai suka kawo ƙarshen rinjayen da jam'iyyar take da shi 'yan adawan sun samu 'yan majalisun dokoki 395 a yayin da jam'iyyar ta pgd ta samu kujeru 12 kawai tare nan zamu kai gari sai dan Allah ya mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe kafin lokacin mutun kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya